bismillahi rahmanir rahim bakar inuwa kashi na ashirin da ɗaya. bai san wahalar rayuwa ba don cikin dukiya ya tashi don haka wannan ba tunaninsa ba ne da mamaki suka dubi oga kwata-kwata da ya yi maganar murmushi ya sake yi ba tare da damuwa da kallon da suke masa ba ya kai yatsunsa biyu ɗan ɗalli kwanan da ke gabansa wanda yake ɗauke da fruit tabbas ba tunaninsa ba ne wannan tunanin alhaji hamid taura ne da haka shine zai fara mutuwa kafin yaron ya ƙare magana cikin kaushin murya da ɗaure fuska a take su alhaji yara gila suka shiga kallon kallo dan su kan basu mahasa su hakan ba a ransu tunda sun san shi ramadan ɗin gwani ne na taurin kai da kuma rashin mutunci har cikin rai wani abu ya musu daɗi kuma sun yi na'am da shi don kuwa mutuwar alhaji hamid taura su ma shine burin ransu Tattaunawa sa da dattijai ya ba shi ƙwarin gwiwa sosai don ya ji matuƙar daɗin shawarwarinsu da wuri yau ya shigo gida da haka yana dan watsa ruwa ya fito falon sama domin yin wani aiki da kansa ya buɗe firiji ya ɗauki fresh firarsa da annaba ta gajiya da aiko masa duk bayan kwana biyu daga can gefen balon kujera guda biyu ne da ke gab da wawa keken gilas ɗin da ke tamkar matsayin windo sai dai shi zaka iya fita ta cikin sa zuwa barandar sama daga nan cikin falon kuma zaka iya hango kai kawun kowa da ke katuwar harabar gidan tebur ne a tsakiyar su sai fitila doguwa da ke tsaye wadda zaka iya amfani da ita idan baka bukatar hasken falon da yawa zama ya da bismillah kafin ya buɗe furarsa da kilishi da ke cikin kwali daga haka ya kunna apple laptop ɗinsa ya fara aiki a nutse cike da ƙwarewa iya sarrafa keyboard sosai ya shagala a aikin da ke masa matuƙar daɗi Dan tsare-tsare ne da suka shafi ayyukan da zai ɗora kabinet ɗin nasa a kai lokaci-lokaci yakan ciri kilishin ya kai bakinsa ya ɗan zuƙi fura cek yatsunsa da ɗan sakewar fuskarsa suka dakata sakamakon jin kamar shekar kuka sai dai kuma bai ɗago ba har kusan sakanni talatin tabbatar da da gaske kukan ake a kusa da shi ya saka shi sake nutsuwa yana sauraron inda sautin ke fitowa kafin ya ɗago da kyar kamar an masa dole ya kai dubansa ga inda sautin kukan ke tashi babu yalwataccen haske a fala amma hakan bai hana shan gorar da ke zaune akan matattakalan benen sauka ƙasa ba ba dukanta yake hangowa ba iyaka faɗinta ne kawai zuwa kanta sabida tana zaune ne akan benen kusan tsakiya ta masa ƙasa da yawa ɗauke idanunsa ya daga kanta ya maida daga agogon da ke jikin laptop ɗin nashi karfe ɗaya saura na dare ci gaba ya da aikinsa kamar abin bai dame shi ba sai dai a can ƙasan zuciyarsa kukan nata na saukar masa bai cika son kuka ba musamman irin nata mara sauti sai jan ajiyar zuciya Dole da ya so ya ci gaba da aikin nasa cikin shauƙin da ya fara sai hakan ya gagare shi dole ya ɗauki hannayensa ya gyara zamansa a kujerar tare da haɗe kafafunsa ɗaya kan ɗaya ya jingina bayansa da kujerar ya limshe ido yana ci gaba da sauraron fitar sautin kukan nata mai haɗe da jan ajiyar zuciya don yana lissafa sakanni ya koma mintuna har ta kai sa ga kusan mintuna talatin babu alamar za ta yi shiru takaicin tsayar masa da aiki ya saka shi jan siririn tsaki ya buɗe idanunsa a ɗan harziki ya miƙe zuwa makunnar wutar falon ya danna baki ɗaya war haske ya gauraye ko ina a matakar tsoracar da ta yi saurin miƙewa tare da juyowa Gaban ta ya matuƙar faduwa saboda tozali da ta da shugaban ƙasa ramadan tsaye jikin karfen benin hannayensa duka biyu zuba cikin tirikwatan wandonsa fuskarsa ko ta yi kicin kicin yana watsa mata wani irin kallo da bata san a wani aji za ta fassara shi ba saurin mai da kanta ƙasa ta daga barin kallonsa yayin da wani irin rudani da kunyar kayan da ke jikinta suka haɗu suka da baibaye ta ta naɗe dukkanin hannayenta a ƙirjinta tana shafa damtsan hannunta don san bawa jikinta kariya kayan bacci ne masu tsantsi da taushi baby pink kala wandon iyakarsa gwiwarta haka ma rigar mai kaman best ce sai dai hannunta na da ɗan faɗi ba wata babba ba ce don ta mata ɗas a jiki kamar sai da aka gwada ta aka yi ta sai gashin kanta da ke ɗaure a tsakiya da ribom yana reto dauda tana da gashi mai kyau duk da ko ba wai yana da tsawon da za a ce masa irin na indiya ko turawa ba sai dai a cikin mutane irin mu dole ne a kira ta mai baiwar gashi musamman yanzu da ya sami gyara na musamman da kula a wajen fina a gidan an ta hana lokacin ana mata training sai ya ƙara kyau da zama abin kallo dalilin halittar tana da alaƙa da jinin larabawa don kafin auren bata taɓa sakawa kanta relaxa ba kokawa yake da zuciyarsa da idanunsa ga barin kallonta amma ya kasa don kuwa Allah ya azurta ta da abin da yake matukar so ga ya mace ta Ramadan na yaro yana matukar son gashi da yana ɗaya daga cikin abin da ya ƙara shakuwarsa da Anna cikin ƙanƙanin lokaci a wancan lokacin Anna na da gashi sosai haka zai zauna ya ta jagwalgwala mata shi waye yana mata kitso ko tsifa har ya shiga sakandare kuma bai daina taya Anna tsifar kai ba don kawai ya samu damar da zai wasa da shi ina yi ne Rauda ta katse shi daga shagala da kallanta da ya Bai ce mata komai ba, sai dai ya janye idanunsa a kanta. Ba ta taɓa jin ya amsa mata gaisuwa ba, don haka yanzu ma da bai amsa ba ta damu ba. Ta fara hauwa kan benen cikin tsoro da kunya don komawa ɗakinta. Ta zo gab da shi za ta gifta a bazata ta ji ya saukar da muryarsa cikin kunnenta babu zato. Me ke damun ki? Duk da a hankali ya magana bata hana ta jin tasirinta a cikin zuciyarta da bargon jikinta ba. Kanta da ke ƙasa ta girgiza masa, cikin ƙoƙarin danne kukan da ke taso mata ta ce babu komai bai ce mata komai ba sai ma rabawa da ya ta gaban ta ya koma inda ya baro bata ci gaba da tafiyar ba har sai da ya kai zaune da kusan minti biyu simsim sun ta nufa hanyar ta ba tare da ta yadda ta dube shi ba Hawa yana rage rigin sako mata a kumatu daga inda yake zaune ƙwayar idansa ta bi ta da kallo har ta shige idanun ya maida ya limshe tare da sauke na nauyi a jiya zuciya ya lafi a jikin kujera yana kokawar danne abin da ke taso masa don daga wannan rana rauda da shugaban ƙasa ba su sake haduwa ba sai dai kamar kwanakin baya takan ji shigarsa da fitarsa gidan don takan jima ba ta yi bacci ba ta kai ko dare ya raba bai shigo ba sai ta ji shigowar tasa a haka suka kuma share sati ya zama satin su na uku kenan da aure da kuma shiga gidan gwamnati a safiyar juma'a kusan karfe sha biyu na rana sai ga an ta hanna a bazata har da hajiyar birni sun kama ta ziyara har ga allah ta ji matukar daɗi da farin ciki duk da tsananin tsoron al'amura an ta hanna a yanzu sun samu tarba da mutunta a gare ta da ma ma'aikatan gidan dan mama tambaya ce tsaye akan komai har sai da ta ga kuku ya wadata gabansu da abinci na musamman da abin sha bakin hajiyar birni ko har kunne tana ta zuba santi yau ga ta a fadar shugaban kasar naya kuma jika ta ce mai amsa sunan matar gidan yarta kuma matar vice president kai wannan daɗi ya mata yawa da kama da ta rungume tana ta saka mata albarka ko damuwa da ramar da ta yi babu wanda ya yi rauda ta ji daɗin ganin yasmin da yayyinta su fatisa Hasifa Fatisan ke faɗa mata anta Halima za ta wuce da su gidanta a Bina, dan za su koma makaranta. Hakan ya mata daɗi, Don dama ba ta son zaman su Fatisan a Bingo, hannun hajiyar birni, gudun ka a saka rayuwarsu a garari ko don rawar kansu, saboda mominsu ba ta da wani ƙarfin iko a kan komai. Don babu abin da zaman nasu zai amfana musu sai ƙara lalacewa, Duda ta ga yanzu kamar sun ɗan nutsu tun sakin da abin su yi wa momi. Ba ta yi ƙasa a gwiwa wajen roƙon hajiyar birni a bar mata Yasmin a nan. Babu wanda ya ce mata komai akan hakan, sai ma hajiya mama da ta wani taɓe baki da hararta oh saboda ita kaɗai kuka haɗa uwa da ita yanzu rauda har idan ki yayi buɗewar raba ɗayan biyu tsakanin yasmin da sunur kai rauda ta saurin girgizawa la a'a wallahi hajiya mama ba haka ba bane dama so nake na ji idan za a bar min yasmin ɗin sai na ce ita ma nur ɗin a bani tunda asim shi namiji ne hajiya mama za ta sake magana Antana ta katse ta da faɗin to ina gama bar magana haka sai mun je gida sai a tattauna. Sai ita ma Asaban a kira ta idan ta amince. ba dan hajiya mama ta so ba ta yi shiru daga haka suka ci gaba da hirarsa har lokacin sallah yi rauda ta kai su ɗakin ta don su yi wasunsu sun yi alaula wasu na ƙoƙarin yi asim ya ce mata zai ƙara shan lemo da to ta amsa masa tana murmushi ta ja siririn gyalen jallabiyar jikinta ta fito don ta ɗaukar masa yau ne karan farko da tun zuwanta gidan ta nufa hanyar kicin ba don ta tabbatar nan ɗin ne kicin ɗin ba sai don ta ga ta nan kukun ya riƙa fito musu da abinci ɗazu Yana ƙoƙarin ɗora hannunta akan hannun ƙofar da ke rufe ta ji kamar ana magana a hankali kuma kamar murya antana da ta fito tun ɗazu daga ɗakin tana amsa waya nutsuwa ta ta kasa kunnenta, sai ko ta ji antanan tana faɗin waɗannan su ne kalolin abubuwan da ya fi sha kenan kun yi amsa mata da eran eh, ki ya daɗe amma kamar yadda na sanar miki har yanzu bai taɓa cin abincin gidan nan ba amma kullum in aka yi sharar shashensa nakan ga alamar kwalayen an ci nama musamman kilishi sai kuma fura da na ga yana shigo da ita da kansa duk bayan kwana biyu fara kuma ɓeran eh ke daɗe ok hakan ma ba matsala ba ne za mu ji daga inda ake kawo masa farar da naman ba damuwa yanzu dai daga yau duk bayan sati za a rika kawo waɗannan kalolin drinks ɗin zuwa nau'in kowace irin madara a cikin cefanen gidan nan kana ji na sai ka kula sosai wajen zuba su a cikin firij ɗin da yake mu'amala da shi magana abinci kuma zan saka matarsa ta kula da shi dan muna buƙatar ya dinga ci ɗin muna buƙatar waɗannan abubuwa su dinga tasiri a cikin jininsa a hankali yanda babu wani likita da zai iya fahimta da wuri sai dai a ɗauka diabetes ɗinsa ne oke ma ba ku da matsala da hakan dan ɗazuma na yi magana da anti wato tsohuwar first lady dan ƙanwar mahaifiyarsa ce uwa kenan take a wajensa kuma tun yana ƙarami ita take tsaye akan karatunsa saboda mahaifiyarsa ta rasu wajen haihuwarsa a hannun mamansa first lady ɗin ma ya tashi aiki ne da ke buƙatar sirri shi yasa ta ɗora shi a kai gudun kar a ci amana su ko a samu matsala a haka ma akwai abin da ya sani da ita an ta hannun bata san shi ba ta ƙara yi min bayani sosai a kansu da yadda zan rika amfani da su a cikin abincin nasa musamman ma shayi amma na mata complain akan matarsa ta ce babu damuwa ita ma ko da ta ci ɗan jim an ta yi tai sai kuma ta ɗan ɗage kafaɗa ta taɓe baki alamar ko a jikinta an har burinta zai cika na ganin mijinta ya ɗare kujerar shugaban ƙasa wata rana babu damuwa idan ita ɗin mata ce kamar yadda first lady ɗin ta faɗa sai dai ka kula ba kowane ma'aikaci ba ne namu a cikinku. sannan wanda suke namun ma daga kai sai tambaya ne kuka san wannan sirrin ok ma i promise ba za ku taɓa samun wata matsala daga gare ni ba kuma kun sani an ta bishira ta yi min komai a rayuwa me amfani na idan ban saka mata da bukatar ta ba da sauri rauda ta ja da baya tana jin wani irin kuka na neman kubce mata ji ta ba za ma ta iya karasa ji ba babu abin da kanta ke yi sai sara tashin hankali bayan poison na ac bai ishe su ba sai sun haɗa matakan ingiza ciwonsa ya kamata ta san wani irin ciwo ne ke damunsa ba ta da tabbacin yunkurin da ta yi akan matsalar ac ta karɓu amma tana addu'a da fatan hakan don ta san ta tura sakonta inda da wahala a ɗauke shi shirme jin za a buɗe kofar kicin ɗin ta yi azamar ruga ƙarƙashin ƙafar bene ta lafe har sai da antanan ta shige ɗakinta na ƙasa da ta kai su don su yi alaula don ba ta kai su sama ba sannan nan ɗin kamar sirrinta ne da shugaban ƙasa sai da ta yi ɗan kukanta mamakin an ta hana da dalilin ta na san aikata wa'in abubuwan na ƙara kume ta da a iya hasashenta ta rasa menene ta antana da shugaban ƙasa da har take gaba gaba wajen yin haɗin gwiwa da wasu domin kashe shi a gefe kuma zuciya tana ƙara ninkaya wajen tunanin zancen farko na saka ma shugaban ƙasa poison a cikin AC ga kuma za su rika bashi a cikin abinci da abin sha kai mutanen nan san ba su da imani wallahi amma insha Allahu Allah ba zai taɓa ba su nasara ba za ta yi iyaka bakin ƙoƙarinta na ganin burinsu bai cika akan shugaban ƙasa ba ko don kyakkyawan zuciyar kakanninsa da ke da ta iya danne komai da ke ranta har lokacin tafiyar su yayi sha tara ta arziki ta haɗa kowannensu daga kayan lefanta don su ne kawai take takama da su a gidan a matsayin nata haka ma momi da anta halima ta haɗa musu nasu tsarabar ta raka su har da gidan tana sharar hawaye a daidai lokacin da motar su ke fita harabar farko na gidan motocin shugaban ƙasa da securities ɗinsa kuma ke shigowa. ko ba a faɗa ba ta san shi ɗin ne da haka ta shirin juya cikin gidan tana kokarin amsa gaisuwar wasu hadiman cikin gidan da sai yanzu suka ganta shugaban ƙasa ramadan da tun tsayuwar motar su idan su ya ganta ya bi ta da kallo a kaikaice ba tare da waɗanda suke wajen za su iya gane hakan ba zuciyarsa ke masa wasuwasi da tambayar su waye waɗannan ɗin da har za ta fito rakiyarsa har harabar gida rashin mai amsa masa hakan ne sa shi ɗauke sa a ƙofar da ta shige ya maida ga agogon hannunsa karfe hudu na yamma da wasu mintuna ya dawo gidan ne saboda yana son su fita ita da shi zuwa taura house gaishe da sa'an ne wannan lokacin ne kawai yake da shi gobe idan allah ya kai mu zai bar kasar zai je wani taron shugabannin ƙasa na afirka da za a yi a ƙasar najeriya buɗe ƙofar ne ya sa rodar ke kwance dagowa da sauri har gilan kanta na zamewa ya faɗi duk da shi ɗin ta tsammaci gani sai kuma duk ta ruɗe cikin ina take masa barka da dawowa da gaishe shi kamar kullum yau ma bata je ya amsa ba sai dai idansa na kanta har ya sa ta kasa kallonsa nan da minti talatin za mu fita can gidan gaishe su daga haka ya ja jikinsa baya zai rufe kofar don da matsa yake a jikin kofar rike da handil ɗin yana gab da rufewa kuma sai ya sake buɗewa da sauri ta ɗago suka haɗa ido cikin azama ta janye nata yayin da shi kuma ya sake tsuke fuska yana faɗin kar na sake ganin wannan gashin dokin a kanki ki cire shi babu shiri ta sake dagowa. sai dai har ya mai da kofar ya rufe ta kai hannu akan nata tana dan kojela gashinta da ke ɗaure da ribon a fili ta ce gashin doki kuma ta yi magana da ɗan waro idanu waje tana miƙewa zuwa gaban madubi ribom ɗin ta zare gaba ɗaya ta shiga kallon gashin nata da tattaɓa shi kamar yau ta fara ganin sa ita ma kai ka ce so take ta tantance ko na dokin ne ko nata da ɗan girgiza kai tana sake murmushi don har ga Allah ma dariya ya bata ya ta wani cin fuska ashe idansa na kan gashinta ka ji min mutum kawai daga ganin gashi sai ka ce masa na doki sa'idiniya ta sake faɗa a fili tana murmushi maganar fitar da ya ce za su yi ne zuwa taurari ya sa ta mai da ribon ɗin nata da sauri ta nufa hanyar toilet Dan ya kamata ta ɗan watsa ruwa har ta shiga kuma sai ta fito dalilin wani tunani da ya zo mata a rai tare da tuna sa asabe duk da kakarsu inna ba cika son mahaifiyar tasa ta yi ba a duk sanda za su je wajenta ko ita wani abu ya kama za ta je wajenta ko da tare da sulare ne sai ta yi wani abu ta kai mata don tana mata irin wannan kyautar tana raina da kiransa neman suna har kowa ya fahimci hakan yana daga cikin kyawawan halin asabe ne Duda kuwa take turjajiya. Rauda ta yi murmushi da jin ƙara son mahaifiyar tasa a cikin ranta. Haka rayuwa take. Duk mugun halin bawa sai ka same shi da wani kyakkyawan hali tare da shi, ko da bai da yawa. Haka ma duk kyakkyawan halin mutum sai ka same shi da wani mummuna. Allah dai ya ba mu ikon yin kyawawan halaye da 'ya'yanmu za su yi koyi da su. A cikin kuɗin da ya rage mata ta ɗauki wasu ta fita. Duk da zuciyarta ta gama raya mata ta daina yarda da wasu ma'aikatan gidan, amma hakan bai hana ta fitan neman mama tambaya ba. cikin sa'a ma sai ta same ta a falon farko zaune tana kallo da sauri ta miƙe ta nufuta tana faɗa ranki ya daɗe in kina buƙatar gani na ai ba sai kin sako ba sai ki kira ni ta telefon kawai Laura bata ce mata komai ba sai ɗan murmushi da ta mata ta miƙa mata kuɗin hannunta mama zan iya samun kilishi mai kyau nan da mintuna sha biyar sha Allahu ranki ya daɗe za ki samu don kuwa sana'ar yaro na ne kuma a nan yake gab da mu ba nisa yau to alhamdulillah gashi da Allah ya mun kashi kamar ta ɗan yi tana hasashen yawan mutanen gidan su ramadan ɗin yauwa bakwai sai kuma wannan idan za a samu gore mai kyau shi ma a siya min mama tambaya ta amsa tana faɗin insha Allahu duk za a samu ran ke daɗe har cikin rai rauda ta ji daɗin hakan ta juya cike da sauri maimakon ta shiga wankan sai ta buɗe akwatin laifanta dole ta san su ne suka haɗu hakan bai hana ta zubo turarraka masu kyau da daɗin ƙamshi kala biyu ba ko ba a faɗa ba ta san masu tsada ne matuƙa ta ajiye su akan madubi sannan ta koma wajen kayan humra ɗinta wanda ke cikin ɗan show glass ɗin tana kallo ta ja kusan sakan talatin kafin ta fara ɗaukar su tana dubawa kamshin su kawai ya isa sanar da mai shaka an kashe ingantattu kuma nagartattun kuɗi a kansu masu kyau da daɗin kamshi ta ɗibi kala uku uku sai dai kowane da kalar kamshinsa sai turaren wuta kala biyu shi ma ta ɗiba kashi kashi du ta ajiye ganin kamar lokaci ya ɗan ja ya sa ta yi saurin faɗawa bayi a gurguje ta gyara jikinta ta fito Tana cikin shirya ta ji an danna ƙararrawar da ke tabbatar mata da ana jiranta a ƙasa. Hijab ta sa ta fita don tana kyautata zaton mama tambaya ce. Ilai kuwa ita ce da ledoji riki-riki. Raura ta amsa tana mata godiya tare da aje mata kuɗin da ta fito da su a hannu. Godiya mama tambaya ta yi ta yi duk da kuɗin ba wasu masu yawa ba ne. Cikin sauri sauri rauda ta sake yin fakejin ɗin komai yadda ya dace. Sannan ta ƙarasa shirinta tare da sa hijab ɗinta mai hannu wanda ya ji har gwiwarta. ta. ya sha karin guga sai ɗaukar ido yake duk wanda ya kalle ta ya san ta yi kyau ko don shigar mutunci da ta yi duk da ta san daga mota sai gida dauke da manyan savenius bags guda uku ta fito a hannu sai yar bag ɗinta da take makale a kafaɗarta ba ta saka turare mai ƙarfi ba dan sai ka zo gab da ita zaka ji kamshin humra da turaren da ta sa kusan a tare suka fito daga corridors ɗin ɗakin su shugaban ƙasa ramadan da ke sanye cikin shadda bulu ɗinkin half jumper ya mata kallo ɗaya ɗauke kansa har cikin rai ya ji daɗin ganinta da hijab duk da gashinta da bata sa ɗan kwali ba ya fito ta gaba kaɗan saboda zamewa da hijab ɗin nata yi baya bai yi magana ba duk da yana da buƙatar ta ɗaura ɗan kwalin sai dai girman kansa da ganin idan har yi mata magana kamar ya zubar da kai ne ya sa shi zaɓe ya yi shiru ya ci gaba da takawa cikin falon cike da mazantaka da salon tafiyarsa da mutane da yawa suke fassara shi da mai girman kai hular kansa ya ɗan sake gyara daidai da yana gifta ta gabanta a tare kamshin junansu ya dinga rige-rigen shiga hancinansu maimakon rauda ta ga sun fita ta ainihin takalar da zai kai su kofa sai gani ta ya bi ta hanyar da yake shigowa gidan nan ma kuma benen ne ya kasa da zai kai ka faluka har guda biyu kafin ka fita baki ɗaya sai dai a gefe akwai wani dan karami na hutawa shi ma bayan sa ta bi ko da suka fito sai ta ci karo da falikan da suka fi waɗancan da take gani kullum haduwa wajen ya matuƙar ƙayatar da ita haka ma harabar wajen dan tana ganin sa ta wundan ta sai dai bata taɓa gigin ko tunanin zuwa ba tunda bata san ta ina za ta bi ba da alama mafitar tasa ta sirri ce don mota biyu ce kawai ta samu a tsaye alamar suna jiran su kuma direba ne kawai sai securities biyu cikin matukar girmama ake gaishe su ana bude musu kofofin baya security ɗaya ya karɓi kayan hannunta ya nufi boot shi ya fara shiga sannan ita ma ta shiga cike da fargaba ganin dukansu baya za su zauna kenan fitar ma ta ƙaramin gate din da ke wajen suka bi kanta da ke ƙasa yasa bata san ta ina suka bullo titi ba tafiyar mintuna kalilan ce ta kawo su katafaren gidan na taura house kai tsaye motocin a kofar sashen su anna suka tsaya kasancewar ana kiraye kirayen sallah magariba ita kadai ta shiga ciki shi kuma suka nufi masallacin kofar gidan sosai anna da ke kokarin fita daga kicin za ta je ɗakin ta don gabatar da sallah ta yi mamakin ganin rauda dan yanzu babu juma'a ta gama waya da ramadan ɗin sai dai sanin halinsa na zurfin ciki ya sa ta ture mamakin ta maye gurbinsa da farin ciki dan sosai ta ji daɗin ganin raudar har fuskarta ta kasa ɓoyewa a tare suka gabatar da sallah magarba a ɗakin anne bayan sun idar suka sake gaisawa sosai rauda ke jin daɗin zama da tsohuwar mutum ce ita mai cikakkiyar kamala da dattako ga tsafta da mutunci ko kaɗan rashin sakin fuskar annabi damun rauda don ta fahimci a nan ramadan ya ɗauko rashin walwala da sake fuska da kuma wajen mahaifiyarsa don ita ma ta lura gwanar daurewa ce hmm. masu saurare kun kula da wani abu da rauda ta yi kuwa ga ta dai 'yar talakawa